da kuma hakan ya daidai da shi ga watan yuni alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya shi gaba da darasinmu na tauhidi bayan tafiya hutun sallah wato sallah babba Allah madaukakin sarki yi mana dawowa a yau muna fata Allah sarki ya karbi ibadunmu kuma ya fi mana kurakuranmu alhazanmu da suke ƙasa mai sarki muna addu'ar Allah ya sa sun yi aikin haji karɓaɓɓe ya kuma sa su dawo lafiya kamar yadda muka ji babanmu ko in ce iyayenmu da malam da na'ibi dukkanin su gaba daya Allah madaukakin sarki ya jarabce su ga rashin lafiya wanda a halin yanzu suna kwanciya a asibiti na Aisha asibitin da ya fi shahara da asibitin Muawiya a nan cikin nufawa wanda kuma kamar yadda kuka dai har ila yau na suna kusa da juna ga wanda Allah ya bashi ikon zuwa duba su muna bukata a sassu a addu'a Allah madauki sarki ya ba su lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafara Allah madauki sarki mu kuma ya kare mu da lafiya sauran marasa lafiyar mu da ke gida ko asibiti Allah ya ba kowa lafiya akwai waɗansu bayan Allah guda biyu su ma da suke bukatan addu'a wanda su matasa ne ɗaya a nan jihar kaduna malam sagir abdullahi zunti wanda allah ya karɓi rayuwarsa shekaran jiya da a jiya aka yi zanayi da sa a nan masallacin juma'a na kabbalar road muna addu'a allah ya ji ɗansa ya gafarta masa akwai ɗaya a jihar gombe malam abubakar sadiq hamasi wanda shi ma kun sani a safiyar jiya karfe 11 na rana Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma tuni an yi jana'idarsa a can jihar Kano din muna addu'a shi ma Allah ya gafarta masa Allah madauki sarki ya yafe masa kurakuransa shi ma a ci gaba da darasinmu kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai albarka na tunawa da marigayi shek a Alhaji Amadu Can Shaggi Allah ya ji kansa da rahama Sheikh ne mana kwarai da gaske inda muke karanta wannan littafi na kitabu Tauhi na fauzanin Fauzan Allah ya kara masa lafiya da shi kansa Fauzan yana bukatar addu'a shi ma wanda ya ganshi a aikin hajjin bala arfa ko da ke ya ma dade a zaune yake sallah dan shi ma ya riga ya tsufa shine mufti yanzu na kasar Saudiya shi ma muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya mala yana bayani akan nau'ukan tauhidi afwan nau'ukan shirka wanda muka kwana a shafi na goma sha ɗaya malam yi bayanin cewa shirka ta kashi biyu akwai nau'i na farko ita ce babbar shirka wanda a kanta yake magana to sai ce wannan babbar shirkar ita ma ta kasu kashi biyu akwai shirka ta zahiri ta fili wadda ake yin ta da lafazi da kuma ayyuka na mutum a lafazanci a aikatance malin ya yi wannan bayani so ya kammala bayani kenan sai lokaci ya halinsa a darasin mu na ƙarshe muka dakata muka yi darasi ɗaya bayan nan muka tafi sallah to za mu tashi ne a nau'i na biyu daga cikin nau'ukan manyan shirka a shafi na goma sha ɗaya shi ne paragraf na kusan biyar a wannan shafin za a inda ya ce alkismus sani mina shirkul asgar an gane ku a nan ne za mu tashi an ga wajen? malam ya ce nau'i na biyu daga cikin nau'in shirka karama ya ce shirkun kafi wato shirka ɓoyayya an ce mata ɓoyayya ne saboda ba a gane ta mai yin ta ba kasafa yake gane cewa shirka yake ba wanda ke kallon shi ma ba kasafa yake gane cewa shirkawa ne yi ba a ɓoye yake ba a zahiri yake ba malam yake cewa وهو الشرك في fil iradati wal yace shine irin nau'ukan shirka da suke zuwa cikin manufa na mutum kai wani aiki ko ka wata magana daga manufar ka ne da ya sa ka faɗi wannan magana ko ka aikata wannan aikin zai sa ka faɗa cikin shirka ko kuma niyyarka intention ɗinka menene a cikin zuciyarka zai sa ka fada cikin shirka karama ko kuma baka fada ba malam yace kan riya kamar riya da zaran mutum yazo yayi wani aiki dan a ce yayi gane ko a ce wani hidinan yayi kaza ko ya furta wata magana to riya ta shiga ciki to shirka ta shigo yace wasu sum'a da ji ji da kai kamar da ake cewa ji ji ji ko ya ke cewa ko mutum yayi dan aji a ce ai wane ana ba da labari yanzu yayi kaza yayi kaza ai ba kwanan wane ya ce kaza wane ya aikata kaza dan aji ne kawai shi labarin sa yake so ya kara dai koina ya yayi kaza ko ya aikata kaza ko ya ce kaza yace ka an yi amala amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah kamar misalin mutum ya aikata aikin da ake kusantar Allah da shi mana shi nau'in aikin nan ana yin sa ne don a kusanci Allah ga shi wannan mutumin ya aikata aikin muna sa ran yayi ne don ya kusanci Allah yace amma wa yuridu bihi sana'an nasi sai ya zama shi manufarsa niyyarsa ta yin wannan aikin intention ɗinsa shine yaban mutane yake so a cikin aikin da ya aikata yana so a yaba masa shi yabo kawai yake so kamar yadda kake ganin halin mafi yawa daga cikin 'yan siyasanmu mafi yawancin su shirka karama suke akwai masu babban shirka fa amma mafi yawancin su domin duk abin da suka yi suna so a gani suna so kuma a fada suna so a yaba to malam ya ce mutum ya irin wannan aikin da Allah ake nufata da shi amma ya zanto cewa ya nufaci yaban mutane da wannan aikin nasa kami suna salatu bala ce kamar mutumin da zai kyautata sallar shi yayi ta da kyau da inganci Allahu akbar ya daga hannunsa a hankali ya sauke a hankali ya kama hannu ya ainihin wato yi karatu cikin natsuwa cikin natsuwa da nishaɗi ga tajwidi ga makharijul huruf ga sifatul huruf komai ya fito zanzan malam full option sallar shi haka ya tafi ruku'u haka ya yi azkar ɗin ruku'un nan ya dago daga ruku'u ya tafi sujjada sai abin da ake yayi ba wani abu da za ka iya kallo na naƙasu a wannan sallar tashi amma ya zama wallahi ya yi ne don ayaba a ce kai wani fa ya iya sallah tun daga kabbarar ta har zuwa abin da zai karanta a tura da fatiha ya za a yi birge wanda suke bayansa mamun nan kila abokanansa ne kila akwai iyayen shi kila akwai abokanan iyayen da ta ce wannan nan fa ya iya karatu ya kware kai a shi wani haka iya karatu ba mu sani ba ya baƙe murya ya yi karatu raɗau kaga wannan ya nufaci duniya da karatunsa saboda haka wannan aiki nasa ya zama akwai matsala kuma mun sani cewa ita sallah ibada ce da ake yin ta don kusantar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko nan babu littafi ba littafi ana ok malam ne daga an gane ko kaga ai duk wanda yayi sallah yayi sallah ne da ya kusanci Allah irin kusantar Allah ake yi amma kuma kaga shi wannan da ya sallah yanzu da wannan siffa da wannan yanayi sallarsa ta samu matsala kamar kwamfuta ne virus ya shiga kaga za ta lalata ta to haka wannan riyar da shi shiga cikin sallar nan ta ɓata sallar Allah ya tsare mu malam ya ce auya ta saddar ko kuma ka ga mutum ya yi sadaka li'ajali an yamdaha wa yusna alaihi ya yi sadakan ne don a yaba masa a wai Allah ba shi don a faɗa a cewa na akwai kyauta aw ya talaffaza bil zikri ko ya furta lafazi na zikiri yace subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah zikirin wayannan ba azkar bane to yana ko Allahu akbar yana kabbar bari abu yuhsinu sautuhu bil tilawa kaga ya kyautata sautinsa wajen tilawa na zikirin ko na karatun qur'ani li'ajali an yasma'ahu an-nas dan mutane su ji fa yasnu alayhi dan su yabe shi wa yamdahuhu su koda shi a rika ta kai wani ai sai shi ai duk garin nan ba mai karatu irin wani ai duk garin nan ba mai hadda irin wani shi ta faɗa wani akwai tilawar dutse ko ai ta furtawa to kaga wannan misali ne na ayyukan da asalinsu Allah ake nufata amma sai dan adam ya aikata don wato wani dalili daga cikin dalilan duniya ko dai don aji ko don a yaba masa ko don a ainihin wato ainihin yaba malam ya ce war riya'u idan khalaqa amal ita riya idan ka sha kudu da aiki abtalahu sai ta bata aiki kaji ba wala bata shi take babu yadda za a yi ka ɗauko abinci za ka ci abincin da aka dafa shi lafiyayye ya sa amsa sunansa na dukkanin nau'in abinci ya amsa sunan shi ya kama ka abincin nan da aka zo sai aka samu kuskure dugo ɗaya kan na kalanzir zai bata wannan abincin ko zai bata shi ba tal kawai kumulla akwai yiwuwan dugo ɗaya na bayan gida ba zai bata shi ba haka ne da an kwashe wurin zai kauce ko ba kalanzir ko fetur dugo ya ɗi shi kenan ya bata to wallahi hakar ya take akan aiki tana shiga aikinka duk girman aikin duk wahala da ke cikin aikin wallahi ko kayi shi riya na shiga ciki sai ta bata aiki idan ake lalace ka san ma'anar riyan shine baka da ladan shi mutanen da kai dan su su za su baka ladan baka da ladan aikin a wurin Allah shi yasa lahira Allah ke ce ma wanda ya riya mura'i kenan je ka wajen mutanen da kai da su su baka ladan ko a wata riwaya a ce an riga an biya ka domin abin da kake so shine a yaba to an yaba tun a duniya to anan baka da komai an sallame ka inda an yaba an fada su kuma ba su da komai ina ma suka ka ta kansu ma suke ba sa so masu da kai in ka ga wani na neman ka a lahira to yana da wani lada ne haƙƙin ka wurin da yake so sai ya aka shi yasa zai zai neme ka kuma sai ya danke ka wallahi zai ganka dan ma ba boyewa ko ka gudu sai ya gano ka dan annabi ya ce wani dan aljanna ba zai shiga aljanna ba alhalin yana da wani zalunci na dan wuta akan shi wanda akwai haƙƙin ɗan wuta da yake a kansa sai an kwace wa ɗan wutan da haƙƙi shi haka ɗan wuta ma ba za a kai shi wuta ba alhalin akwai haƙƙin wani ɗan aljanna kaga dai za ka yi cewa wannan ai wuta za a kai shi to a haƙura mana Allah ya kwato haƙƙin ɗan aljanna wannan haƙƙin nashi in aka kwato zai ƙara ma wannan ɗan aljanna matsayin aljanna ina fata ana fahimta saboda Allah ba azzalimi bane sannan wannan haƙƙin na hannun ɗan aljanna wanda yake haƙƙi ne na ɗan wuta zai taimaka wa dan wutan nan ko da digiri ne na menene na azaba an rage masa saboda ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abi Allah baya zalunta kowa da abin da ka gani a lahira kai sai kai kanka suna wani asibiti a nan Kaduna kai ka kai kanka ko <laughs> kwarai da gaske kun manta ne kuma ba na so yi magana ai ce ai daga nan asibitin ba ba dai sai ke da mu ba da kaya ka <clears throat> ana ji yanzu ka daga nan ko ba kare kun manta ne asibitin da yi tsawon rai ba ne ya tsaya amma dai sunan shi kenan kai gaggagen ka saboda yawanci irin apprentice din nan da yara wanda suke koyon karatun hel su ne nasu sun da sun tsira maka allura sai ka gurgunci ba su gama iya ba ko ga gaba iya treating ba haka aka yi wannan lokacin ban manta ba ka tuna ku ko ta manta har yanzu ba fa zan tuna masa ba dan ba zan fari ba <laughs> ya gani Allah ya shirya da mu to duk abin da ka ganshi a lahira kai ka zo da abin kamala so ba yadda za a yi wani ya suci wani a duniya ne ake yin wannan wani da ya fi wani karfi ya danne shi wanda ya fi hanya ya bi abin da bai yi ba ba bashi ko ba ka bane kamar yadda ake yi a yanzu kowa yana kallo wannan fitina ta zama bala'i a cikin kasar mu wallahi sai mun gyara jama'a wallahi sai mun gyara wannan abun yana damuna matsalar karatu da ilimi yadda muke kuka da shugabanni yanzu wallahi yaran nan da ake cewa manyan gobe su ne fa yau ake zuwa ake ba su fatan an sa a jarabawa su biya kuɗi ba su da karatun da za su yi wajen ba su amsa amma an sai musu sun biya kuɗi an ba su ya kake tunani gobe suka zama manya su ne fa manyan gobe babu karatun a cikin kwakwalwarsu da fahimtarsu sai a takarda an rubuta sun yi sun ci da vigilatin da aka tura aka ba shi kuɗin albashinsa na aiki ya rike amana ya ci amana aka ba shi wannan kuɗin aka hada ya bari aka ba yara expo da yaran da aka ba su da malaman makarantar nasu duk wane da amintacce dan Allah ka gaya mu wanda zai zama a mutum ka ce wai shi ne yanzu mutumin ƙwarai to a ce yanzu an taimaka wa ilimi kenan jama'a mara ba laifi ba ne wai kana jin kunya ka yi jarabawa ka faɗi wannan jarabawa ta lahira ce in ka faɗi ka maimaita gobe mana gobe ma ka sake maimaita ai dama ba wanda aka ce dole su yi karatu mutane nawa ne wanda suka to da a successful in life amma jarabawa ba su taɓa ci ba suna kuma shiga faduwa suke hakura suke su koma kawai su gaba da neman ra'a su fi sana'a ta hannu ko su kasuwanci kuma Allah ya musu tofiki a rayuwa ba wannan karatun ba nawa kuma suke karatu suka fi jirawa kuma suka koma su ne ma suke maula da barori don ce ko kuma suna hidima a cikin kamfanin wanda shi ko jarawa bai taba ko aji bai taba shiga ma. ina ne to a duk abu ko su fushi ne da yayi gushi ne al-gushi ne malam annabi ya ce man gashana fa laysa minna kai kokarin ka idan ka yi kokari malami yana da hurmi yana da hurmi na ya taimaka wa ɗalibi ta hanyar da ta dace ba sai ba shi ansa ka gane misali ɗalibi ya yi kokari ko ba haka bane kokarinsa ya cancanci ya samu maki takwas misali a cikin goma to kar ya toye masa kada ya zo ya ce to ai tunda ma bai ci bari ba shi biyar ya ta rage masa haka ka ga yadda shi amma ya taimake shi abin da ya samu ya samu ko ya yi kokari inda aka ce misali ka yi magana a kan kaza in ka yi magana a kan kaza ma ce hamsin sai ya iya kokarin ya yi magana na daga cikin taimako in ma ce hamsin ne in ba zai ci ɗari hamsin bisa hamsin suka ce ba akalla ka matsar da shi makin da ka san ka taimake shi zai wuce kuma ya yi misali a ce bai komai ba sai kuma ka samu yayi haba malam akwai abubuwa gaskiya na kurakure da sai mun gaya maka mu gaskiya akwai wani da iyayen iyayenmu ne Allah ya gafarta masa ina ji ko yana da rai ko ya rasu gaskiya profesa ne wasu a cikin kuɗi da sun sani a jami'a idan kana thesis ɗinka ka rubuta ba a cinka kan ka rubuta ko ya ba da wani assignment da yake yana da tarbiyya na addini da kuma wato girmama addinin yana da wani usulubi wannan usulubin za a ganshi a zahiri mai kyau ne to amma idan aka yi amfani da wannan usulubin aka danna gaskiya kuskure ne da dukkan girmamawa uba ne jagora ne shugaba ne amma dole za ga wani abu kada wai addinin ka ya jaka kai rashin adalci yana ana ba mu labari in dai ka rubuta thesis a kansa ni ban yi karatu a kasan nan ba karatun jami'a misali to kaga ba su ci karo da irin wannan matsala ba amma ɗaliban da suke karatu a kasan nan su suke faɗin wannan in dai ka rubuta kai thesis ɗinka ka fara rubuta bismillahir rahmanir rahim a farko to wallahi sai ka ci ko baka ci ba ka ci kawai to dan Allah da kai bismillah shi kenan ka ci yanzu arne ma sai bismillah in wannan ne kuma shi musulmin sai ya bismillah amma kuma bai yi daidai ba sai kuma ka bashi ka sai ya ci eh ka girmama addinin da mutuncin bismillah amma kuma ka yi gaskiya kawai shi ne misali haka ne to misali nake ba mu ba wani zai ce to ai kaza ai kaza wala malam mu zama adalai wallahi kasan nan da kake kallanta ba ba wani ne zai gyara mana ita ba wallahi ni da kai ne zamu gyara ni in gyara kai ka gyara shi ba gyara mu din dai na cikin mu ne zamu gyara in muka gyara kowa ya gyara shi kenan wanda me to wani ma shi ma kaga da wai kai shiga a'a baka gane ba zai maka mu'amala dai ta mutunci amma ba wai baka yi bai ba kali akan shi nige fada ai yanzu na ganka da kamala da mutunci dole maka mu'amala ta mutunci na ganka da shiga na banza dole kalle ka a matsayin mutumin banza ka fahimta yawa so amma ana magana ne akan me kai aiki ne aka ce yi abin nan sai ka yi shi daidai kuma ka cancanta a cikin aikin ba ce kalle shigarka ba ba ce kalle addininka ba ba ce kalle ka ba dole ba ka haƙƙinka ko ba ka bane sai ka zo kai kuma sai ba ka aikin ba sai kawai daga kayan shiga irin tawa ko irin ta ka ko ta addini na, kawai sai fifi ta ka ka. shi ne maganar da ake yi a gani akwai abin da shi din in ka'idar ne misali daga cikin ka'idar da dokan akwai shiganka yana da makinsa shi kenan sai abu wannan ko shi kenan sai a baka maki a ba muna alƙalancin musabaka ba alƙalin musabaka ne ko ta jaha to shi kenan ba ma ta jaha ba duk tun daga ta ƙarta gunduma har musabaka ta duniya akwai hai'a yana da maki biyar haka ne hai'a tana da maki biya to kaga akwai wannan yanzu inda musabaka ake sai ya shiga mai kyau ya sa rawani ko ya sa hula da kamala shi kenan sai ba shi cikin biyar din nan zan gani wannan shigan ta cancanci biyar din ko bata cancanta ba wani kuma sai zo kile ya matse matse wanda nake nufi ya sa sut ya sa komai ya yi shiga da mutunci wallahi ba za a rage masa mashi ba saboda shi ma shiga ce ta kamata ko da ba ta al'ada ku bace akwai shigar da an kalle ta an san ita ce shigar banza ita ce zaka ce zaka rage mata maki ka gani banda kamalan nan fa banda haya akwai kamala na nutsuwa shi dan takara a musabaka ka fahimta ba ladabi ba natsuwa yana ta wasan shi kamar ba qur'ani yake karantawa ka gani an yi taba yin musabaka akwai ɗaliba da ke karatu wanda kusan ni ne disqualifying ɗinta na yi ne don Allah kuma wallahi ban san ta ba ma wannan yana gaya maka gaskiya ne saboda sauran alƙalai ba su lura da abin da kai ba kuma ni na lura saboda ina nan ni ne ƙarshe a nan sauran alƙalai suna jefi mu biyar ina kallon abin da ta yi na farko ta zo da kai a tunci maza wannan kowa na iya gani amma inda daga inda kake ina kallanta haka ta zauna kawai kan kujerar musabaka tana zata da kafarta tana karanta qur'ani sai ka ce ta zo karanta jarida wannan ba wannan ayar rashin rayi ne wannan makin nata da bata samu ba bayan da je kuma tana da karatun to kaga ai amana ce aka bayar a kalli nan a kalli shan a kalli nan amma harkar karatu ba shiganka ba ruwan kowa da in ma ka zo zaka rika zuwa tsarara ne suna ruwan su ko ba ka bane duk da zaka akwai doka na shiga a makaranta ko a ce ba a san shigan banza amma yana da alaka da karatun sai da alaƙa da karatun su kaga bai kamata a ce haka ba saboda haka wallahi malam sai mun tashi tsaye mun yaƙi irin waɗannan matsalolin tsakani da Allah eh malam duka duka akwai matsala shi buha ce yake ci wallahi in ana bin doka duk wani abin mai sauki ne za ka zo neman aiki in zo neman aiki misali aikin nan sai aka ce ana buƙatar mai first class ne ni ban da first class sai kana da first class ya kamata in zo tun da na san ban cika ka'ida ba kaga ai ba zan zo ba an ce kowa ya zo ba ba qualification ake so ba mai ake so experience ake so kana da first class amma ina da experience din da ya fi ka za ya ɗauka na tun da wannan abin shi ake zuwa nan gudu amma matsalar shi ne sai in zo in karanta engineering amma sai a bani aiki a asibiti a ce ni ne medical director na asibiti me ya haɗa da lafiya ko wanda ya karanta medical da zuwa ba shi ne engineer a ɓangaren civil engineer ko kuma mechanical engineer ina haɗin jirgi da mota abinda ake kenan fa sannan idan muka zo don aka ɗauke mu kai da kake da tesla da mai second class da wanda kai da wanda ma ni in zo fast nike da shi ba dai mun yi karatu ba amma mun san result din wannan ya fi wannan wannan na fi wannan a ka'idar daukan ma'aikata ai ana musu workshop ne an soki sababbin ma'aikata a koya musu yaya makaman aikin yake ya ake so ku yi albashi ne za a zo a ce kai mai phd ko kai professor ko kai ne first class ko kai ne second class ko mai third class ko mai fa kai ga salarin kuɗi da ya bambanta misali ko ba ka bane amma da an zo aikin nan a wurin wurin training da ake yi kai karshen ka wannan ma mai fatsin ya wuce kowa ko ba ka bane sai ya zo ya ta samun promotion bayan a wuce ga ya ba wa'annan da kwalin su aiki ne ba da wannan amma abin da ake nufi a danna haƙƙin bayan Allah akwai wanda ya hana idan bacci ya yi karatu yana so ya ci jaraba wannan ko ba ka bane Allah cikin hikimar sai zai jarabtar sai ya kasa gane amsa ya manta ko ya kuskure a matsayin sa na dan adam sai wani ya zo ba abin da ya kawai sai ya bada kuɗi kawai sai a faɗa mai a bashi amsa kawai ya zo kawai ta rubuta kai din da kai karatun sai ya wuce ta shi kuma ba abin da ya kuɗin shi ya fitar da shi kuma ku zo neman aiki a ce kawai za a ɗauke ka ba kuma alhalin kai ne mai karatun ba shi kuma da bai karatun ba shi tun daga takardarsa ta nuna kawai shi kenan sai a ɗauke shi daga nan a ta samun matsaloli wannan ya samu cuta suka yi yawa nan muka yi chess a nan prison muka rubuta takarda saboda ganin cewa shi wannan email din ya gyaru ya kimtsu ya yi da damu abin da ya aikata yana zuwa karatu da ake a cikin gidan yari ta fahimta har an yi sauka da shi muna sa ran in ya fita waje zai gyara muka nema masa amnesty a wajen gwamna duk inda ake bi mun je duk wani babba da kasan ya kamata a ganshi a kasan nan mun ganshi musamman a jihar Kaduna tunda prison din nan jihar amma muhallin shahid abin da nake so in baka amsa shi ne abinda muka nema ba mu samu ba domin ba a amince an bashi amnesty ba saboda an girmama laifin da ya aikata menene laifin sa kusa ne ya yi fojiyar ɗin certificate ne na likitanci na likita har operation yake yi kuma operation ɗin fasa sakuri yake fa ya kware fa amma bai da ka ji abu kana aiki a ƙasar nan haka aka kama shi ya yi fojiyar certificate na na doctor ya fito a likita da komai da komai har operation yana yi amma saboda irin wannan matsalar ne wa sani bai shi jarabawa ba ya aka yi dai kawai shi dai kawai ba shi da takarda kuma ga shi an zo an kama shi kaga ai tabbas hadari ne wannan rayuka za su salwanta amma ba samu ran yin salwanta ba amma dai kuma an kama shi to wannan bayan zaman sa a gidan yari ne da ganin zai gyara da nadama kaga ana nema abokanan zaman mu waɗanda ba mu ba sun daɗe suna nema ga uwansu amnesty duk duk ɗaya ga watan oktoba haka ake to mu a lokacin sai a shekarar ma muka gano muka zo muka yi wannan wajen su goma sha ɗaya ina ji in ban manta ba aka sa sunayen su da laifuffuka kowa da nashi irin laifin an yafe mu wasu amma wasu ba yafe musu ba daga ciki har da shi wannan ba yafe masa misali yanzu dan Allah irin sadawa ne a bangarori wanda suke yin cuwa-cuwa eh wannan mu a bangaren mu kenan wannan kuma haddis wala haraj a bangaren su waɗanda ba mu ba na ƙasar nan mafi yawancin su ba takardun su bane suke amfani da shi na makaranta ya za a ƙasa ta gyaru ya za a ƙasa ta kyau Allah ce mun gyara daga kanmu ne kuma kamar yadda nake ta faɗa yanzu ya janyo ƙasan nan tamu yanzu 'ya'ya sai suka koma kuɗi suke nema su yi ko ta wata hali ban so in kira sunan wata ƙasa amma kai dai ka koma kai uba ne ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasan mu nan wannan ƙasar to ƴaƴanmu suna tafiya wannan ƙasashen suna shiga ƙungiyoyin asiri don su kuɗi idan kuma suka je suna ba da na kusa da su ne ko dai mutum ya bada uban shi ko uwar shi ko kaninsa ko wanshi ko matarsa a asiri da ita sai ya dawo kaga kawai yayi kudi ta koina ya zo ya karya ya a yana sana'a ne a kamfanin kaza a can kasar da ya dani ya zo ya sai gidaje da manyan motoci kawai ya taba mutane kudi sababbi nan ko ba kudi ba kudin jini ne wallahi matasan mu abin da suke yanzu kenan to wallahi sai kun yi hankali a wannan yanzu shine zama ruwan darafa ya fara yi yanzu a nan ina so ne ku gane duk wani mataki da ya ce maka zai je wata ƙasa to ka buɗe idan da kyau ba cewa ne a hana su zuwa ba amma ka san me zai je yi ina za shi yawa me zai je yi ka aje a saka ɗan ke faɗa cikin ƙungiyar asiri ya zama mutuna a gare ka baka sani Allah ya kyauta ka ce asiri

ya za a yi ka shiga ma jarabawa da waya eh a shiga a tura tambayoyi amsoshi kawai su solving kuma shi invigilator za a bashi kuɗi don ya bari a zuwa. ba ruwan shi kuma ana biyan sa albashi kuma wannan kuɗin da aka bashi koma gida ya zidadi ya ce albashi a yau ta yi ke paper ma kowace paper da tsadarka tsaron da za a yi hot paper in za a yi mathematics ko english kuɗin sa ya fi tsada ko chemistry ko physics akwai wata ne wani lokaci bara shekara biyu da suka wuce an yi samina a samina ta ƙungiyar izala na ƙasa a jihar bauchi daga bauchi sai na tafi adamawa daga adamawa na zo gombe to daga gomban da zan dawo a gombe na shigo mota zan shigo kaduna na shigo motar ok ba motar da zan shiga bane motar da take kusa da samu a lodi a tasha wata mata ce wannan matar dai celebrity ce ka abin da ya sa ake celebrity ne ta yi kama da su kuma ban san ta ba sai a lokacin ban taba ganin ta ba a lokacin da ganta sai daga baya tun da na ganta sai na zo na rika cin karo da ita a social media ta gane celebrity ce malam wannan matar musulma ce kila ma ta ce ko hausa fulani ko ba fulatana iyakar ba za ta fita a wannan ina gama ba fulatana ce malam in ka ga shigan da ta yi ba za ka so ka ƙara kallonta ba amma tana da ɗan kare irin ɗan karen nan wanda da ka san kai loma da shi karen nan goya shi sai ta rungume shi ta tsotse mai baki ya tsotse mata baki tana ji da shi yadda ka san ɗanta motar su direba na tsoron karen nan kare yana tuni kare ya cije shi fasinjojin da ke tare da ita in kasa zama kusa da ita saboda wannan karen wannan matar ita ta ɓata lokaci motar na ba tashi ba motar ta tashi abuja za su yi daga wurin ni kuma zan yi wa kaduna motar mara kusa da tasu ina kallon ikon allah a ƙarshe sai da ta biya kuɗin mutum biyu ita kuma na gaba ya ce bai yadda a canza mai wuri ba sannan direban ma dama ya ce tsoron karen yake ne aka ji aka nemo kwali <laughs> aka saka kare a cikin kwali kan shi na waje karan fa ta gaishe irin wannan karan da zai girma mai dan gashi haka a jikin shi yadda ka san dan tamala inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan wai shi ne burgewa kawai sai ta mutu kamar ta baranta inna lillahi wa inna ilaihi raji to ka ji da muke ciki mala to wala ƴan uwa waɗannan fitintinin dole sai mun sa ido a kai tarbiya amana ce an fahimta wanda ya kamata a ce mun ainihin wato kula da su ita kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mu a haihuwar ba wayana ta da Allah ba ka haihuwa ya kai shi ne maganar haihu ba za fa fadidin zan yi aure ba ba za fa fadidin in haihu ba sai ka haihu da kai auren kai sai ka yaya eh malam muna kurakurai da yawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa to saboda haka malam ya ce ita riya ka ji illata in ta shiga cikin aiki lalata shi take shi sa ce absalahu gaba ɗaya sai lalata aiki kamar yadda na yadda ka yadda cewa dugon fetur ko kalanzin zai ɓata wannan abincin ko ba ta bane akwai wani abin da za ga zai bata abinci amma ba duka ko zai bata iya inda ya taba ni amma dai waɗannan irin mawaɗin da in suka shiga cikin abinci wallahi gaba da ya lalace to sai yake cewa qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan duk mutumin da yake fata yake so ya hadu da ubangijin salami lafiya ka haɗu da Allah lafiya Allah ya samu haɗu da shi lafiya Allah ka hada mu da kai lafiya ya ya ce to fal ya'mal amalan salih ya aikata aikin kwarai ai kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani ya san aikin kwarai suna ka aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ka hada Allah da wani a wajen bauta shirka shine mukhalafa ka hada Allah da wani ko a niyyarka ko a aikin tare da wani wanda ba Allah ba idan kai haka ma'ana kai shirkan to ka lalata aikin ba za ka da Allah lafiya ba amma matukar ka bi wannan tsari na yi aikata ayyuka na kwarai ba kai shirka ba to da izinin Allah za ka haɗu da Allah lafiya kuma za ka samu rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shi Allah rahamar sa tarin jayi fushin ne laifuffukan da kake aikatawa da kurakuranka a matsayinka na dan adam Allah zai iya yafe maka sai ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. yana gafarta abin da ba shirka ba ta gani kuma cikin yalwar falalasta ba kai shirkan ba amma sai shirin Allah a lahira ya sa wani na kusa da kai ya cece ka ko wanda kake bin ka annabi sallama sai ya cece ka malamin ka sai ya cece ka dan ka sai ya cece ka matar ka ma sai ku cece ka abokin ka sai ya cece ka duk zai iya faruwa duk saboda wannan alkhairin da kake da shi na yin aikin kwarai da nisantar shirka amma da ka shiga cikin masu shirka to an samu matsala an samu matsala domin la yafiru an yi shirka bihi ka gani kuma wa man yushrik billahi fa ne faqad habida amaluhu abubuwa da yawa Allah ya fada kan shirka Allah ya kare mu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wa salam yake cewa aqwa ma akhafu alaikum A shirkul afzar annabi ya ce abinda na fi jiye muku tsoro ko al'ummata wanda ina jiye muku tsoron zai iya muku illa zai kai ku ya baro wanda ba dole ne ku gane ba annabi ya ce wallahi ita ce karamar shirka karamar shirka wadda sahabban kansu suka ce ya rasulallah wa mashirkul asghar wai menene karamar shirka nan ne wanda kake jiye mana tsoranta qala annabi ya ce riya. yace ce ita ce riya riya kowa so yake a san shi yanzu kowa so yake a ce shi ya iya kowa so yake a ce shi ne kowa so yake a ce ya yi abin da wani bai yi ba yaranmu suna ta mai da kansu mahaukata a social media wani sai fada cikin kwata ya wanka ba ya sha ruwan kwata saboda yana so a san shi zama celebrity ya samu followers followers ɗin da ba za su hana ka shiga wuta ba alkiyama wallahi ko malam ina amfani shi me kike nema me yake samu wai ku tuna kudi kudi dan kawai kana da followers sai ka samu kudi Allah ya kyauta sai ka ga dai hanyar kenan saboda an kashe wa 'ya'yan mu zukata yara yanzu ba sa so su koyi sana'a wallahi in ka kai yaro ya koyi sana'a to kun hada rikici da shi kenan sai tsere ke ta jin haushinka ya dinga gudu ba zai zauna ba sana'ar hannu ko sana'ar da ba ta hannu ba ma duk ba za su yi ba sun fi son yanzu yanzu nan su kuɗi haka suke so Allah ya kyauta ita riya haka ne malam kowa da ƙani ne fa so so yake wuce ƙanin ƙanin so yake wuce a ce shi ne da mata da miji su ma haka mata yan suna kankan da maza wajen neman kuɗi da kasuwanni da ka kasuwanni yanzu ka gani ta koma kasuwan mata ai suna wata kasuwa a huntuwa <laughs> kware da gaske yanzu kasuwannin mutum sun sauka kasuwan mata malam ni yanzu in na shiga kasuwa duk da na shiga kasuwa to bako nake zama sai ga yadda ka san ba kasuwar da na ba kasuwa na shigo ba maza maza nike yin gama abin da zan yi fita kasuwa saboda ba yadda na san kasuwa take a da wallahi yanzu ba haka take ba kuma za ka iya daɗewa ban san wani ba fa ni ina fun wata biyu ban shiga kasuwa ba kasuwa ne sunanta kasuwa shiga yana daɗewa to kai ko da na shiga yanzu zama ba to amma mata yanzu akwai matan da kullum sai sun ci kasuwa ko ba su da shago ba wai shago suke da shi amma kullum wasu da auren su wasu ba su da aure kuma duk mazajen sun sallama shi kenan wacce ta tafi zato ki tuna ne malam duk alamu ne na tashin alkiyama kai ta haƙuri ana ta sallama su ta irin abin kenan hanya ta zo sai ta matse ka kauce mace ta wuce eh da ka gansu kwarai gaskiya ne su ma suna zuwa ne idan su yi sai bukatunsu su goma amma yanzu matanmu tab haka ne don matanmu ne ba subhanallah wato shi ma wannan in zami adalci abubuwa da yawa sun janyo irin wa'in abubuwa mazaje sun sake nauyin da Allah ya daura musu sun bar wa mata wallahi mara namiji zai zauna ya zalunci matarsa da gaske zalunta ta yake ya zalunci ƴaƴan da ya haifa ya za yi tana so ta ce da ƴaƴanta dole ta kama sana'a eh eh suna kwanci suna bacci wallahi kuwa matan da yake zuwa su biyu wallahi malam gaskiya ne eh su malam sai mun gyara wallahi sai mun gyara eh eh eh ita ce direba ita ce komai kwarai haka ne wala da gaske ne ba shi suke cikin su mota ba su da suka yara makaranta su dawo da su makaranta su za su je su jabare ita bil kawai za ta bashi ba mu da irish ya kare man gyada fustof abubuwa duka an bada to nawa ne kudin ai dubu ɗari biyar ne ke nan saboda ka san abubuwa sun canza bari kawai a samun dubu ɗari shida sai ce bari samun ki ɗari takwas saboda komai zai yawa kawai sai samun ta ɗari takwas kawai sai tafiye shi ita kuma sai ta je a ɗari biyar ɗin fara kafa da ma ta sa su a cikin ta ba kila ma na ɗari biyu da hamsin ne ke bana amma haka za ta cinye sauran yawai <laughs> ka gani shi ne matsalar aiki ka gani an ci da ya'ya da haramun kenan kuma gane ba ne abubuwa ne da yawa malam muke da matsala a jini ga ƙasa a zalunci ya yawa zalunci ta ko ina malam a yau malam an waye gari wanda yake kallon social media a cikin bakin ciki yake kallon da ka bude shi ba ka ganin abin da ke faranta maka rai sai dai bakin ciki kullum an kama wancan an danna wancan an yanka wancan an yanke wannan an yi mawa na tsirara an ce sai an biya kuɗin fansa ana cinikin mutum kama ana cinikin ɗeran masa haza malam kuma da gwamnati a ƙasa da hukuma da komai da masarautu duk ba abin da za a yi ana kallo suna cin karansu ba babbaka an yi wa mata fyaɗe an yi cikuna na 'ya'yan da ba san iyayensu ba ba adadi an kona garuruwa an kona dabbobi dabba ma da bata bi bata gani ba an cutar da ita jariri bai sha ba Allah ya eh Eh. <laughs> Allah ya eh, galibi to ba ga muna gani siyasa tana tona asiri sun aka yi siyasa sai a cewa wani bai bayan makaranta ba yanzu an koma in dai daga suka ke shi sa kake ganin wanda ya je NYC sai a cika mutum da hotunan NYC don kada gobe ka fito takara a ce baka NYC ba a hotunan shi tanda ya sabis a gari kaza biye hotuna akwai wanda ma ba sabis ɗin ba zai shigo ya ɗauki hotunan da su ya nuna ya presentin cewa ya yi ga na imana Allah ya kyauta bari mu samu wurin jawa lokacin mu ya kusa yan mintuna kaɗan suka rage wa min hula amalu li ajali tsama'i duniya dunyawi daga ciki akwai aiki don kwaɗayin duniya wala shi ma nau'in riya ne kai aiki don kwaɗayin duniya ka tara duniyar nan duniyar nan ba wanda ya taɓa tara ka ya tafi da ita yadda ka zo ba da ita ma ka za ka fita ba ta ko ba ka bane ai kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu yadda muka fara farkon halitta aka zo duniyar nan tsirara ba ka da komai to haka za ka fita a cikin duniyar ba ka da komai kuma tsirara za ka fita wannan likafarin da ake sa masa wallahi taimakon ka akai Allah irin da ban kwana din nan ne ga kasan ka na karshe likafarin a sa maka alawayyo ko ma wani iri saboda suturce mutum da annabi ya tsara a suna amma da a ka'ida abubakar ya tafi wannan ya ce mamaci baya bukatan tufafi saboda mai rayuwa mai rayuwa ya fi bukatan likafani banda suna ce ta mazala da ba za a rufe mutum ba gara a saka ka tsirara yadda ka mutu yadda ka zo duniya a saka ka a cikin kawai ka kwanta a ƙasa amma a darasta ɗan adam da Allah ya ce wa laqad karramna bani adama kuma ana sa likafani sai sa an ba haka ba ai kaga mai rai ya fi bukatan ya sa tufafi ya rufe ƙarshen sa ko amma wanda ya mutu ai cikin rami za a saka shi saboda ka shi sai tafi haka nan amma sai ake sa da kafa ne sai a suturce Allah ta'ala ya kama cika da imani ya ce kamar ya hujja au yi au ya ummun nasa li mal ya ce kamar wanda zai je aikin haji ko kuma ya kiran sallah ya ladanci ko kuma ya zama limamin mutane ya jagoranci amma duk wannan sun yi ne da ajalin mali don saboda dukiya don duniya suka yi ba don Allah ba Auye ya ta'allamu al-ilm ash-shar'i ko kuma ya je nemi ilimi na shari'a aw yujahidu ko ya tafi jihadi duka da ajalin mali dan ya samu dukiya kaga wannan matsala ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa sai sa abdul dinar sai sa abdul dirham sai sa abdul abdul ya yi bayani cikin wannan hadisi akan waɗansu nau'ukan mutane waɗanda suka ainihin wato taɗe suka yi hasara Allah ya sa ba kodai a cikinmu wanda shi daga inda ya fito kawai na kashe kuɗi daga ina kake neman kuɗi ina za ka neman kuɗi shi ne abdul dina shi ba ruwan shi kawai kuɗi ya sani wanda zai iya fadawa da ubansa mahaifi ya bata da shi saboda kuɗi zai iya batawa da uwarsa mahaifiya wallahi da dan da ya haifa kowa zai iya batawa da shi saboda kuɗi kagan shi kawai kuɗi yake bauta ma akwai irin su kowa musu su akwai su in kana da kuɗi kawo in ba ka da kuɗi ko ba da kai ake ba ba ruwan alaƙar karsu ba ruwan su da alaƙar ko ta mai fiki kuɗin nan suka sani sannan ya ce wa abdul khamisa da wanda shi tufafi yake bauta ma akwai wanda in zai sa kaya wallahi malam bai sa yadi dan kasar nan sai dan waje Yana san mutumin da aka ce in zai bada wanki daga ainihin wato nan kaduna sai an hau jirgin sama an kai wanki kan, wanki da guga fa za a sa kaya da komai an kai wanki da guga ne wankin hula sai an kai mai duburi <laughs> kuma jirgi ake shiga jirgin sama wallahi akwai wanda daga abuja ake tadawa lokacin ya ci gaba da ne kwat ana ɗauka ai kamar saura minci biyu ne takwas ne kai ko to babu laifi saboda yanayin lokaci za mu maimaita wannan hadisin ba mu gama fassara shi ba bari ku sa alama a farkon hadisin daga kalan nabi sai mu maimaito farkon hadisin insha Allah ta'ala Allah ya ba mu da abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan yi tambaya kira sallan sai mu tambaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu abin da muka kuskure Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله